sani da ba fasidun wa amal kuduwa su da duk ha bi Allah ya kula adama hu illa fi ya fi dawaba fa in lam yakun fi qawlu mazid dawani fal qudud an aqilu la wa in bin hu an yastrija bi kulli mubadin ya fatu ilayhi qurbatan yanwi ha lillah fa tarahu qawlu ولما كانت الأسرة أسرتين أسرة بالدين وأسرة الإسلام جاءت كلاهما قرينة أخرى في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أوصفهم بالاستقامة في تزكي لفظاتهم وخطواتهم كما جمع بين اللفظات والخطرات في قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وهذا كله ذكرناه مقدمة بين يدي تحليل الفواحش ووجود جد الفرج وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس النار الخمر والفرس وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لا يدخل له به المسلم إلا بلا ثلاثة السيد الزاني والنفس بالنفس والثالث بدين المفارق للجماعة وهذا الحديث في اختلال الزنا بالكفر وقتل النفس نذير الآية التي في القرآن ونذير حديث ابن مسعود وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكثر وقوعا والذي يليه فالزنا أكثر وقوعا من قتل النفس وقتل النفس أكثر وقوعا من الفتنة وأيضا فإنه انتقال من الأكبر إلى ما هو أكبر منه ومصدر بنا مناسبة لله تعالى فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وتاريخها وعائلتها ونزلت بصوت بين الناس وإن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل وإن حملت الزوجة أدخلت على أهله وأهلها أجنبيا ليس منهم فولدهم وليس منهم ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم إلى غير ذلك من مقاتل من مقاتل الزنا من مقاتل جناحا وأما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاف الأوزان أيضا وإفساد المرأة المسؤولة وتعريبها بالسند والفساد وفي هذه الكبيرة قرار الدنيا والدين وإن أمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة فصمت الزنا من استهلال ظلمات وفوات حقوق ووقوع مذاهب ومن خاصيته أنه يوجب الفقر ويكسر العمر ويبسل صاحبه سواد الوجه وثوب المكث بين الناس ومن خاصيته أيضا أنه يشتت الذنب ويوجده إن لم يميته ويجلب الهم والحزن والخوف ويبادر صاحبه من الملك ويكذبه من الشيطان فليس بعد مفسدة الكف أعظم من مفسدته ولهذا شرع به الكسر على أشمل الوجود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 bayan haka uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barka mu da sake saduwa a wannan masallaci tarin albarka masallacin modibbo da ke nan kofar kaura a jihar katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau muna biyar ga watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1440 wanda kuma yake daidai da shida ga watan takwas shekarar miladiya ta dubu biyu da sha tara a wani majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u wa dawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi wallafar mashhurin malamin nan al'imam al'allama al-allama شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم رحمه الله تعالى wannan shi ne darasinmu na 121 a wannan littafi sannan kuma a jerin darussanmu na wannan masallaci shi ne na 297 kafin mu shiga akwai waɗanda suka rubuto suna tambaya dangane ga mahaifinsu cewa suna da mahaifi wanda ya tsufa sosai har ta kai baya iya yin azumi ko ya sallah har idan ma zai yi sallah din to sai dai ya surutai ko kuma ma ya barci a ɗauke shi to wasu daga cikin yayinsa sai suka yi shawarar su riƙa yi masa sadaka duk sati da niyyar game da masa gurbin abin da ya rasa a cikin dukiyarsa wato yi masa sadaka da wani abu na dukiyarsa domin ya masa gurbin abin da ya rasa duk da cewa ba dukkaninsu ne suka amince da wannan shawarar ba da shi ne suke so su ji hukuncin wannan a sallah tana ba ga mutum yayin da ya kasance yana tare da hankalinsa hankalinsa bai zautu ba bai gushe bai gushe masa ba idan tsufa sai tsufan da mutum zai zama har yana wasu surutai bai san ba mai ke yi ba kada babu maganar kuma a neme shi da sallah inda har ya kai wannan na ya fita daga cikin hayyacin mai masu hankali yana daga cikin wajen cin ayyuka na ibada shi ne a samu mutum yana da hankali al'aqlu idan mutum ya rasa hankali saboda tsufa ko wata rashin lafiya ko wani dalili ya sa hankalinsa ya kau wannan sigara ta sauka daga kansa babu maganar a yi masa in kuma a yana cikin hayyacinsa wani lokaci da yake shiga wani hali amma yakan dawo cikin hayyacinsa to lokacin da yake cikin hayyacinsa dole ne ya sallah babu kuma wanda zai masa dole ne a sa shi yi saboda haka yadda suke magana a nan cewa in ma an ce sallah zai ta surutai ko ma ya ta bacci kaga wannan ya fita daga sahun masu hankali saboda haka babu maganar sallah a kansa abin da ya shafi kuma sadaka da dukiyarsa ba sa ɗauka dukiyar mutum kai sadaka da ita kawai ba shi ya sa karo ma da niyyarsa ba ka ce zan ya samu lada mutum ya ɗau dukiyarka saboda tana hannun shi ko yana da iko da ita ya yi maka sadaka haka kawai ba tare da kasan ka ce kuma ya samu ladar wannan ba a yin haka sai dai shi ya fawwala maka ya baka damar kana iya yin shi kenan da izinin sa kai da yardar sa kai amma kawai ba tare da amincewar sa ba tare da yardar sa ba a ce ka rika daukar dukiyar sa idan har taimaka wa mahaifin ku za ku yi da wani abin da zai samu lada ku yi da dukiyar ku mana me yasa sai a tashi ku rika dauka daga dukiyar ku kuna yin sadaka Allah ya kai masa lada ba san me yasa sai a dukiyar za ku yi masa sadakar ba kuna ƴaƴansa wanda ba ku da wani abin da za ku yi alfahari da shi kamar ta shi ya haife ku shi ya tarbiyyace ku har ku kai munzalin mutane dan menene za ku ce sai za ku masa sadaka amma sai da dukiyarsa wannan ai yana daga cikin uku wannan in ya rasu ku rabe dukiyar shi nan an daina tun da ta zama taku da ba yanzu kuna yi masa ne da dukiyar ta saboda tana tashi yadda kuma ya rasu shi nan ta zama taku shi nan kun daina don da ba ta ku wannan bai dace ba da kuna san abin da zai an fana da mahaifinku to ku ɗauka da cikin dukiyar ku kuyi yi idan ku yi ku roƙi Allah ya isar masa da wannan da wannan ladan wanda ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ah, akwai da suke tambaya game da azumin arfa wanda zai kama rana asaba wasu suna cewa wasu malamai sun ce ba za a yi ba wasu kuma sun ce za a yi to a dunkule an sata don na sha magana akan wannan a dunkule an sata shine za a yi hadisin da yake magana hadisin abdullahi bin busur ko kuma yar wasu asamma bintu busur hadisi ne da malamai magabata suka yi ta magana a kansa da yawa daga cikin magabata sun soki hadisin irin su imamu malik irin su al'auza'i irin su al'imamun zuhuri yake cewa lam azal bihi katiman hatta ra'aytu muntashar an tambaye shi yace haza hadithun himsi wannan hadisin mutanen sham ne yana nufin wani kuskure ne da mutanen sham suke fadarsa ke cewa ina ta koye shi amma sai na ga kawai ya yaɗu malik yana cewa hadisi ne na karya da yawa dai akwai maganganun malamai wanda mun taɓa yin bayani akan wannan sannan kuma ko da ya inganta a gurin waɗanda suka inganta shi kamar ibnu hibban ibnu kuzaima su sun inganta hadisin wanda suka inganta shi malamai sun masa fassara da cewa abinda ake nufi mutum ya azumci asabar ya keɓance ta da azumi saboda zaton ko tana da wani falala wannan an hana kamar yadda sallallahu alaihi ya ce kada ku yi azumin ranar juma'a illa bi yawmin qablahu aw yawmin ba'dahu kan kuwa da juma'a da azumi amma kuna iya hada ta da wata yin da wani rana gabanin sa da rana bayan ta wani hadisi ne a cikin sahihaini annabi ya ga ɗaya daga cikin matansa tana azumi ranar juma'a yake cewa jiya kin yi azumi ta ce a'a ta ce gobe za ki ta ce a'a ce to ki aji azumin ki in aka ce wa mutumin da yake azumi ranar juma'a gobe za ka yi wace rana ake nufi asabar shi ga ba ba gaba ɗaya aka ce ba a yin azumi asabar ba to sannan azumin arfa azumi ne wanda yake wanda zai yi shi yana yin sa ne a matsayin ranar arfa ba ranar asabar ba ya sa ake ce masa sau mu yau da arafa an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da yake cikin sai muslim hadisin qatada ibnu da amatu sadusi afwan hadisin abu qatada al-ansari aka tambaye shi game da azumin arfa su su'ila an saumi yau da arafa قال يكفر السنة التي بعده قبله والتي بعده yana kankare laifin shekarar da ta gabace shi da wacce take bayansa wato yana kankare laifin shekaru biyu kaga yau mai arafa saboda ka azumin ana yin sani saboda yinin arfa ne ba saboda yinin asabar ba an hana a yi azumi a ranar asabar saboda rana ce da yahudawa suke girma mata za ka kada mutum ya ware ta ya ce zai yi azumi a ciki sai ya zama ya kwaikwayi yahudawa wajen girmama ranar da suke girmamawa to amma yayin da mutum ya azumin arfa sai ya faɗo ranar asabar wannan ba a cewa ya girmama asabar don kowace rana ya faɗo ma zai yi sannan akwai hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yawa wanda ya umarni da azumin muka daban-daban amma ba a ji shi cewa ya shi cewa in azumin ya faɗo rana a sabar kai ba kamar siyamu dawud da nabi yake cewa afdalu siyam siyamu dawud azumin da yafi kowane ne azumin dawud azumin annabi dawud yasumu yawman wa yafdiru wa yau kai gobe ka ajiye yau kai gobe ka aji wanda zai irin wannan azumin tabbas wata rana sai ya faɗo ya faɗo rana asabar amma ba a samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi togaciya ba yace sai dai in ya faɗo rana asabar ka to sai ka tsallake biyu yau kayi gobe za ka eh, yau yau kayi eh, abin yau juma'a kayi gobe asabar sai ka kuma ajewa kaga eh, abin nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai togace wata rana ba daga cikin kwanaki sannan bayan wannan akwai akwai ah, ayyamul bil wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Abu Zar Abu Huraira wasiyar yin azumin kwana uku a kowane wata sune ayyamun bi kwana na goma sha uku sha hudu sha biyar a kowane wata to kaga kwana na goma sha biyu sha uku sha hudu sha biyar asabar tana iya shuruwa ce zai umarni har ila yau da sittan min shawwal asabar na iya shuruwa ce da ire-iren waɗannan hadisai da dama da annabi sallallahu salama ya kwadaitar akan wasu azumin mukan nafila ba tare da ya to gaciya ba to shi yasa wasu malamai suke cewa idan ba an inganta hadisin to ya kamata a ɗauke shi a matsayin yana nufin keɓance asabar amma idan za a haɗa ta da wani yini gabaninta ko bayanta to wannan babu komai wannan shine fahimtar manyan malamai wannan shine fahimtar Imam Ahmad kamar da Al-Asram ya rawaito daga wajensa ita fahimtar shekul Islam Ibn Taymiyyah eh, almajirinsa Ibn Al-Qayyim ita fahimtar Imam Al-Tahawi da yawa daga cikin malamai abinda suka fahimta kenan har ma daga cikin su har ma waɗanda suke inganta hadisin busra abin nan abdullahi bin busur ko asama bintu busur har su duma. ma sukan yi masa wannan fassara an samu wasu 'yan kaɗan waɗanda suka fassara da cewa an hana gaba ɗaya a imamu tahawi ya ambato wannan cewa wasu sun karhanta shi ma ba cewa sun haramta ba sun karhanta sun karhanta yin haka sheikh Nasiru al-albani rahimahullahu ta'ala yana daga cikin waɗanda suke hanawa cewa sai dai mutum ya haƙuri inda har ya faɗo ranar asabar sai dai hakuri yana da cikin wanda suka ɗauki wannan fahimtar amma galibin malamai sun saba masa akan wannan kuma a hakan wannan abinda yawancin malamai suke faɗa insha Allah shi zai zama daidai musamman ma shi hadisin kansa akwai rigingimu masu yawa a kansa musamman magabata duka suna sukan hadisi malam yana mana magana akan alkhabawa wato tattaki da mutum zai yi ya je wurin da zai bauta wa Allah ko kuma ya yi taka da kafa sai ya je wurin da sai saba wa Allah dole ne mutum ya kiyaye tattakinsa ya san ina zai taka ya je wurin da zai je ya zama wuri ne wanda yake tsammanin samun lada na ubangiji ya ce wa ammal khatawat فحفظها بأن لا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه abin da ake nufi da kiyaye tattaki na mutum shine kada ya ɗauki kafarsa ya kai ta sai gurin da yake fatan samun ladan ubangiji fa'in lam ya kunfi kubahu mazidu sawabin falko'udu an khairun la idan ya zan in ya taka ya tafi ba zai samu wani tsarin lada ba to ya zauna ya fi masa alkhairi wa yumkinuhu an yastakhrija min kulli mubahin يخطو إليه قربة ينويها لله فتقع خطاه qurba yana iya kowane abu wanda yake na halal ne ya yi mata kyakkyawan niyya ta bautar Allah da neman kusancinsa a cikin wannan abu da zai yi sai kuma ya samu ladansa to kamar mutumin da zai yi tattaki ya tafi kasuwa zuwa kasuwa mu ba ne an halatta masa ya je kasuwa ya kasuwanci to mutum ya ɗauka yana yin wannan kasuwanci ne domin ya samu abin da zai tsare a dokokin ubangiji da shi ya samu abin da zai rike iyalansa ya samu abin da zai taimakawa waɗanda suke buƙatar taimakonsa kaga ya halarta wata kyakkyawan niyya a cikin wannan tafiye-tafiyen nasa sai ubangiji ya bashi lada duk da cewa gurin da zai je ba masallaci ba ne amma kuma saboda kyakkyawan niyyarsa wannan tattakin da zai ya zama masa lada to shine abinda malam yake cewa mutum zai iya halarto da kyakkyawan niyya an yastakhrija min kulli mubah kowane abu na halal ya fito da yaqtu ilayhi da zai tafi zuwa gare shi qurbatan ya fito da wani abu da zai kusanci Allah ya nuyi halin lahi wani abu na kusantar Allah da zai niyyar zai yi Allah hadisai da dama na annabi sallallahu alaihi wa sallama sun nuna mana tattakin da muke yi domin tafiya wajen ibada shi ma ibada hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama da yawa sun nuna mana fitowa ka tafi masallaci ka fito don ka tafi masallaci to wani taku da za ka yi ubangiji zai ɗaukaka darajar ka a kan wannan ko hadisi hadisi sahih hadisi cikin bukhari da muslim hadisi abu musa al-ash'ari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna a'zama an-nasi ajran fi as-salati ab'aduhum ilayha ab'aduhum ilayha wanda ya ab'aduhum ilayha mamshan fa ab'aduhum wanda yafi kowa lada a sallah shine wanda yafi nesa da gurin yin sallah ce wanda ya fi kowa da a sallah shine wanda ya fi nisa da wajen sallah da haka in ya tashi tattakin da zai yi wajen zuwa sallah ya tsara na kowa da wannan sai ya tsara kowa a lada mun san lokacin da al'ansar ko kuma banu abin nan al-hadisin jabir lokacin da banu salima wanda suna suna nesa da masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam suna gurin da yanzu ake ci masa jullatai ne wani san kibla taimi ya san akwai tazara tsakaninsa da masallacin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam duk da duk da an fada da masallacin ya cinye garin madinan ma gaba daya a yanzu to amma rura haka za ka ga akwai tazara to mutanen kiblatain wanda suke zaune a nan su ne a kabilar banu salima to sai zama na kusa da gidan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba gidaje khalatil bita man jabir ke cewa ya ka samu gurare kamar filaye babu kowa a gurin sai suka yi sha'awar su taso su dawo kusa da kusa masallacin manzo sallallahu alaihi wasallama don su sauƙaƙa wa kansu doguwar tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji sai ya aika musu cewa ya bani salima diyarakum tuktab atharakum atharakum diyarakum tuktab ya bani salima ku yi zaman ku a unguwanninku za a rubuta tattaki za a rubuta muku ladan tattaki inna nahnu nuhyi mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum billahi da abbas to atharahum shine takunci hatta tattakin da suka yi za mu rubuta musu wannan abin da suka yi din saboda ka wannan tattaki da mutum yake yi zai samu lada wai hadisin Abu Hurairah wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa salatu rajul fil jama'a تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين درجة mutum ya yi sallah a cikin jam'i ta fi ya yi sallah a gidansa ko a kantinsa a cikin kasuwa ana ninka masa ita da daraja ko lada ashirin da biyar وذلك أنه إذا توضأ ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبنك ويسا زي فلادا سوى لغزارة يا الولاء يا الولاء سنة يفتزوها مسلاتي babu abin da ya fitar da shi sai sallar sallar ce ta fitar da shi ya ji an kira sallah ya razi ya shiga masallaci a tun daga fitowar sama masallacin ya nufa to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kutibat rufi'at lahu bi kulli khatwatin yaqtuha daraja duk takun da zai yi sai an daga masa matsayinsa sannan wa hutta anhu biha khati'a sai an kankare masa laifi da kowane daga kafa da zai yi a ciki shi kaga takin da kake yi idan dai har cikin bautar Allah ne to kana da lada akan wani akwai hadisin عقبة بن عامر wanda Imam أحمد أبو يعلى Ya'la sun مسلم shi النبي صلى الله عليه وسلم إذا تطهر المسجد إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد لا يرى إلا الصلاة كتب, كتب له كاتباه أو كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum yayi tahara wato yayi alwala sannan ya tafi masallaci ba dan komai sai dan yayi sallah annabi yace kataba lahu katibahu aw katibuhu mala'ikan da yake masa rubutun ayyukansa ko mala'ikun biyu da suke masa rubutun ayyukansa sai su rubuta masa bi kulli khatwatin yasuha kowane taku da zai yi ila masjid zuwa masallaci a ashara hasanatin sai su rubuta masa lada goma duk taku daya ba shi lada goma haka akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu khatwatin yamshiha ila salati sadaqa kowane takun da zai yi zuwa sallah sadaka ce wato Allah subhanahu wataala zai ba shi ladan wanda ya yi sadaka hatta a sahu a ce an zo sallah sai aka hango wani sahu bai cika ba sai ka tattaka ka je ka cike wannan gurbi da ka gano a cikin sahu to wannan tafiyar da kai tana daga cikin manya-manyan abin da mutum yake samun ladanta daga kafarka da za ka yi ka cire kafarka don ka je ka cire ka cike wannan gurbi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa ma min khatwatin a'zama ajran min khatwatin eh, yamshi yamshiha رجل إلى فرجة في الصف فسدها ko mashaha rajulun إلى فرجة في الصف fasadda annabi yake babu wata tafiya da take da girman lada kamar tattakin da mutum zai yi zuwa ga wani gurbi a cikin sahu don ya cike shi tattaki idan mutum zai yi tattaki zuwa ga abin da yake saban Allah ne to tun kafin ya kai ga aikata wannan sabon Allah ake rubuta masa zunubin wannan tafiyar da yake har lokacin da zai je kamar yadda idan yana yin sa ya zuwa aikin halada to shi ma ake rubuta masa a ladan wannan shi yasa shari'a ta hana mutum ya rika yin tafiya irin su takama kaga tafiya ce amma in ya sa wani abu na takama ko jiji da kai ko girman kai a ciki ست تزمة مصيبة لا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب من كان مختالا أه؟ فخورا واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أكثر الأصوات لصوت الحديث لا تكرك نونا ومتاني جرمان كرك تفيها كان جي لك أبا تفا كان تنقاه أبا تفا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض walan tablugha al-jibala qawla kada ka rika tafiyar takama da tinkaho a bayan kasa ana takawa ka lafiya Na lan takhriqa al-ard biye da ka kai ga buga kasa ba za ka yi tsaga ta ba walan tablugha al-ibti yanda ka kai ga ɗaga kai ba za ka kai dutsen da ke kusa da kai ba ashe kaga waɗanda abin da suke gefen ka halittu yawa ga sunan Allah ya yi su wani sun fika ba za ka kai kansu ba za ka kai da su ba kai mai takama za ka nuna ya sa Allah subhanahu wata'ala ya hana wannan to shine malamin nan yake cewa lamma kanat al-afratu afratayn afratu ar-rajul ar-rijl وعفرة اللسان جاءت إحداهما قرينة الأخرى في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ke kasancewar tuntube biyu ne ko da tuntuban kafa ko tuntuban harshe kowanne kuma yakan zama wa mutum matsala da tuntuban kafa da tuntubar harshe shi yasa sai alkur'ani ya zo da su gaba ɗaya aka haɗa su tuntuban kafa da tuntuban harshe Allah ce wa ibadur rahman bayan Allah mai rahama allazi da yamshuna ala al-ardi hauna su ne waɗanda suke tafiya cikin sauƙin kai da sauƙin kai a bayan ƙasa suke tafiya da sauƙin kai wai da fataba humul jahiluna idan jahilai wawaye suka yi musu wata magana mara daɗi ta magana mummuna ƙaro salama ce salama zauna lafiya ba ma neman rigima to kaga sun kiyaye tafiyar su ba su yi tafiya ta tinkawa ta takama ba shi ne ya mishura al'arzi hauna sun kiyaye harshen su ba su daka ta wawaye ba na musu wauta su ma wauta an zage su salama a su aka gaya musu bakan magana sai su ce salaman salaman to kaga sun kiyaye duka bangarorin biyu ba su yadda sun yi tuntuɓen kafa ba ba su yadda kuma sun yi tuntuɓen harshe ba haka nan fawasafahum Allah ya ce fawasafahum bi istiqamati fi lafazatihim wa khutuwatihim kama jama'a bayna al-lahazati wal khatarati fi qawlihi a waccan aya wa ibadur rahman Allah ya sifanta su da cewa wato suna tafiya suna bisa hanya dodar wajen abin da suke furtawa ko kuma inda suke tattakin da suke yi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya hada ya hada tsakanin kallo na ido da kuma wato sake-sake na zuci kallo na ido da sake-sake na zuci Allah ya ce ya alamu qa'ilatal a'yun wa ma tukhfi sudur Allah ya san idaniyar da suke maha'inciya ya san kuma abin da zukata suke ɓoyewa saka ya san wani wanda yake satar ganinsa yana kallon abin da Allah ya haramta ya san kuma wanda yake ɓoye abin da ba shi da kyau a cikin zuciyarsa saboda ana san ka kiyaye kamar yadda ake so ka kiyaye اللحظات أكي سوف كياي ake buƙatar ka kiyaye بقاتل كياي wal والخطرات da su ne duka abinda ibn qayyim a baya ya yi dunkule ta magana a kansu to sai bala yace faslun wa hadha kulluhu dhakarnahu muqaddimatan min bayni yaday tahrim al wa wujub hifz al yace to duk wannan bayanan da muka yi dukkanin mun ambace shi ne kamar a matsayin muqaddima gabatarwa gaba ga bayanin haramta haramta alfasha da wajabcin kiyaye farji wato abinda ibn qayyim yake ce mana duk bayanan da muka ji tun daga fara karatu littafin shekara nawa zuwa yau to gabatarwa ce ke kuda yake yi eh, yanzu zai yunkura ya ce dole mukaddima ce idan kuna tunawa tambaya ce aka yi masa to kafin ya ba da ansar shine yace to bara ya dan yi shimfiɗa ba shimfiɗan ne ga mun yi bacci mun farka mun yi bacci mun farka wasu ba sun koma ga Allah ba a fara komai ba وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياتي أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج ما في يوم أبندا yake shigar da mutane wuta shine bakinsu ko kuma farjinsu wani hadisi ne sahihi ma muslim ya ruwaito shi tirmizi ya ruwaito shi ibn maja bukhari fil adab adab al mufrad al hakim ibn hibban hadith abu huraira radiyallahu ta'ala anhu shi akthar ma yusil an-nas an-nar al fam wal farj abubuwan nan guda biyu rashin kiyaye baki an san cewa da da kalmar da ake shiga musulunci da baki ake furta ta haka nan abubuwan da ake fita musulunci shi ma da baki ake furta su saboda haka yawanci furucin mutane kan kai su wuta ana tuna a baya duk mun yi wannan karatun ya yi mana maganar furuci da haɗarinsa lokacin da mu'azin da jabal ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa abin da zai kan kan su daga wuta annabi ya ce kuffa alaika hada ba a kaza bi lisani ce ya annabi ya rike harshen sai ce ka kame wannan mu'az yake cewa ah, kuwa wa kunna mu'akhadhina bima natakallamu bihi ya rasulullah yanzu abinda ba muke magana furcin mu sai an kama mu da shi sai ce sakilanka ummu qala yakubbu an nasa ala wujuhihim إلا حسائل ألسنة ألام أو ألا مناخرهم إلا حسائل ألسنة annabi ya ce mahaifiyarka ta yi wabinta akwai abin da yake jefa mutane cikin wuta in ba abin da harsunansu suke girbo musu ba abin da harsunansu suka girban musu suke ce ke kai mutane wuta hakanan sha'awa ita ma tana kai da yawa daga cikin mutane wuta ta baro su wa fi sahihaini anhu قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة أتكين للتاب البخاري لمسلم عنه صلى الله عليه وسلم لقى النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله لما مسعود النبي كتب لا يحل دم امرئ مسلم جنم متم مسلمي بالهلتبة illa bi ihda salas sai saboda ɗayan abu uku at-tayyibu zani wanda yake ya taba aure ko mai aure yayi zina mazinacin da ya taba aure shine at-tayyib at-tayyib shine wanda ya taba yin aure sahihi ya tare da matarsa suna tare ko ba tare ya zama at-tayyib duk mutumin da ya sahihin aure ba aure ba ta ce ba auren mutu'a ba sahihin aure sannan aka yi biki ta tare to daga nan ya zama a ko suna da tare ko ya sake ta yana da a to shi ne a sayye to wanda duk yake a ne ya taba aure sahihi kuma ya tare da matarsa sannan ya je zina to hukuncin sa shari'a shi ne a jefe shi in an kama shi da wannan laifi aka samu shaidu hudu waɗanda suka gani da su? ko kuma shi ya kawo kansa ya faɗi cewa shi ga abin da ya yi da wadda sai a yi masa hukuncin rajimu shi ne hukuncin shari'a sannan annasu bin nan abu na biyu kenan da yake wa a yi kisa shi ne mutumin da zai kashe rai ba bisa haƙƙi ba ba bisa haƙƙi ba kawai haka nan saboda wani abu ya haɗa su ya kisa to wannan shi ma jininsa ya zama halal ne a yi masa hukunci a yanke masa hukuncin kisa sai dai idan waɗanda aka yi wa kisan ya uddan sun ce sun yafi mata za su haƙura su karɓi diya sannan a tariku da dinihi wanda ya watsar da addininsa wato ya yi al-mufariqu jama'a ya ma ce ya bar musulmi ya fita daga cikin su ya koma cikin shari'ance nabi ya ce man baddala dinahu faqtulu wanda zai canza addininsa zuwa wani to sai ku kashe shi ma'ana shari'a ta kashe shi ba wai ana nufin kai kace ya yi ridda ka kashe shi ba don haka ne to sai ta kashe kashe da ka ji wani ta magana daga wajen wani ka ce wannan magana ridda ce sai a waye gari ka kashe shi wancan shi ba ya ji kayi wata magana ya ce kayi ridda a waye gari ya kashe ka to ba wannan ake nufi ba ana nufin idan mutum ya yi abin da yake ridda ne to inda ake da shari'a ta musulunci sai a kama shi a kai shi gaban alkali a gaya masa abin da ya yi a maimaita masa a nemi ya tuba a ba shi kwana uku ana zuwa ana tambayarsa ya janye maganarsa ya yi kaza sai in ya dage cewa shi ma ya zaɓi ya yanke alaƙa da addinin gaba ɗaya to shi ne sai alƙali ya mutu hukuncin saboda mai saboda zaman shi a cikin al'umma zai zama guba kamar yadda kasancewa a ƙasa idan a ƙasa aka samu wani ya ce shi ya yi tawaye yanzu bai yadda da ƙasar ba bai yadda da tsarin ƙasar ba bai yadda da shugabancin ta bai yadda da komai ba a ka'ida wani shi ne cin amanar ƙasa ruwan wanda yake cin amanar ƙasa ba a gyale shi aiki ba a cewa yancin sani kashe shi ake yi ce yi ya ci amanar ƙasa da ya fito ya yi bara'a ya ce ba ruwansa da komai na ƙasar shi bai ma yadda da mulkin da ake a ƙasar ba sai ce wannan ya ci amanar kasa hukuncin ci amanar kasa abun alkali shi ne ce an yanke masa hukunci to haka nan shi ma musulunci al'umma ce a dunkule wanda hadhihi ummatakum ummatan wahida wa ana rabu rabbukum fa'budun Allah ya mai da musulunci al'umma ce daya idan ka samu wani wanda ya yi imani yana ciki in ba ka ciki dama ba za a tilasta maka ka shiga ba la ikraha fi din أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لست عليهم بمسيطر babu wanda ake tilasta wa ya zama musulmi amma idan ya gamsu ya karɓi musulunci bisa gamsuwa ana yin musuluncin da shi kawai rana tsaka sai zo ce shi ya fata to babu maganar fatawa no going back da to shi no going back ka zo ka zo nan ba maganar koma wannan ne hukuncin musulunci ah. kotu ita ce take hukunci cewa wani wani ya yi ridda ba ɗaiɗaikun mutane ba akan iya jin maganar ridda a gurin mutum kuma a tabbatar da ce amma ba za a yi masa hukuncin ya yi ba sai aka shiga ba alƙali alƙali ya ba shi tazara ta kwanaki uku don ya janye wannan ƙudurin shi idan bai janye ba shi ne ake masa hukunci amma ba mutane ne ke hukunta kansu ba to annabi ya faɗi waɗannan abubuwa guda biyu guda uku yace su suna halatta jinin musul musulmi wa hadha al hadith malaki to wannan hadisi fi iqtirar zina bil kufri wa qatl an-nafs nazir al-ayat allati fi al-furqan wannan hadisi wanda ya hada zina ya gwama ta da kafirci ya gwama zina da kisan kai wato zina aka hada ta da kafirci aka hada ta da kisan kai a cikin magana daya kai daidai da ayar da take cikin suratul furqan inda Allah ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun kun ga duka abubuwan uku Allah ya ambace su a guri guda to wanda ba sa kiran wani tare da Allah ba sa bauta ba wani tare da Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ba sa kashe wani ran da Allah ya haramta a kashe shi sai bisa gaskiya ولا يزنون باتا كمدر آية أتفارو لك لك الشرك بالله في قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فيكما الزنا آية كمدر أتفار الزنا قتل النفس فيكما كافرش أنداني ونظير حديث ابن مسعود كما يعرف ذي ذي حديث ابن مسعود والنشيما يا جبارة حديث صحيحين ayyu dhanbin a'zamu yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam zunubi ne yafi girma qal an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya wa Allah kishiya alhali ya halice ka wato shirka da Allah ke qala thumma sai kuma me cewa an taqtula ka kashe danka wai kada ya ci abincinta. kana gudun talauci kada nauyi ya maka yawa ka kashe ranka kaga kisan kai kenan sai kuma ya ce sun ba ayyu sai kuma wanne da annabi ya ce wa an tuzaniya halilata jari ka yi zina da matar makwabcin kaga su ma da hadisin sai hada waɗannan manya-manyan laifuka guri guda to sai ma da ya ce da mu wa bada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil aktsari wuqu'an thumma billazi yalihi annabi da ya tashi a wannan hadisin la yahillu lahu imri'in muslimin illa bi ihda thalath sai ya fara da laifin da ya fi yawan aukuwa sannan wanda yake bi masa a yawan aukuwa sannan kuma wanda yake bi masa a yawan aukuwa fazzina akthar wuqu'an min ta fi yawan aukuwa sama da kisan kai zina ta fi yawan aukuwa sama da kisan kai wani kowa ya san haka sannan wa qatlun nafsi askar wuqu'an min ridda kashe rai ya fi yawa sama da ridda za ga ana ta kamo mutane a cewa sun yi kisa amma sai a dade ba kamo wani ba ce ya ridda ya nabi ya fara da wanda ya fi yawan faguwa sannan mai bi masa sannan mai bi masa وأيضا فإنه انتقال من الأكبر إلى ما هو أكبر منه sannan kuma kana iya cewa annabi sallallahu alaihi ya jera waɗannan laifukan daga mai girma wato laifi babba zuwa ga wanda yake ya fi shi girma zuwa ga kuma wanda ya fi shi girma gaba ɗaya ya fara da azina babban laifi ne abin da ya fi zina zama laifi babba kisan kai sannan mai bi masa na can sama shine kafirci an gane amma ayar sai ta faro daga wanda ya fi girma sai wanda bai kai shi ba sai wanda bai kai shi ba wanda zai na laye da wuna ma'allah ilayen akar shi ne wanda ya kowane girma wala ya fi lon nasa lafi haramar Allah ila bil haq shi ne abinda yake bin kafirci kisa sannan wala ya sun shi ne abinda yake mataki na uku an fahimta abinda da yake nuna mana a nan haɗarin zina ta yadda Allah ya gwama ta da waɗannan manya-manyan laifi haɗo waɗanda suke waɗanda suke makasa a haɗo waɗanda suke eh, waɗanda suke rinda suka kamar cewa Allah a haɗa da kuma 'yan zina guri kaga abin abin akwai hatsari ƙwarai da a ce mutum an haɗa shi cikin wannan tawaga akwai matsala da yawa to shi ne malam yake kuma ci gaba da magana akan mafsadatu zina barnar da zina take haifarwa a rayuwa ta bil adama a rayuwar mutane a bayan ƙasa, zina tana haifar da matsaloli da barna mai girman gaske da insha Allah bayan an kira sallah za mu kammala wannan insha Allah sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum